Sadiq. Nan baba. Kalle ni da kyau. Na tabbatar da idan na bada labarin ka ba wanda zai musamman ko? Domin duk duniyan nan gabaki ɗaya ba wanda ya san ka kamar ni. Haka ne baba. Na ajiye dukiyata a cikin ɗakin da ba wanda yake iya shiga sai kai. Ko zan iya samun wani labari daga bakinka? Wallahi ban san inda suke ba ba ni na ɗauka ba. Ai ba kamar cewa ne ka ɗauka ba ko? Labari na ce ka bani ai. baba baka taba samun irin wannan laifin daga gare ni ba kuma na san irin furcin da kake mutane idan kana tuhumar su wallahi Allah baba ne dauka baka yi hakuri Sadiq ka gani muna cikin gidan nan tun muna da juna daga ni sai kai sai shi maganan nan bata fita ko ina ba Sadiq ka faɗi gaskiya a wuce wajen nan Sadiq Mama Sadiq na san ba za ka yi fatan mu samu matsala da kai ba ko haka ne baba to ina fatan allah ubangiji ya sa labarin ba sauyawa ya ba kuma ina fatan allah ubangiji ya sa kuɗi na su bayyana amin amin ba karamin burge ni kai ba tun da naga tun jiya Eh. na yi na yi na yi ya bada jakan nan wannan gaskiya yana matsewa yana dafe ya iya da a sa ta a mota na san cewa to wannan abu jakan akwai abubuwan alheri a ka san ni ban taba ai na gane ka eh. na yi baka unguli ne kai baka jewar banza to alhaji ina gaya maka mu alai musa kullum ina gaya maka sai ka rika dauka ko ko ko ko ko ba ni da kwakwalwa ba ni da tunani ai yanzu baka sani ba kamata ya mu tsaya mu abin da yasa abin da yasa nake wannan juyawar kai baka gane mutane a kwarai kuwa kwarai kuwa dan kana tsayawa kana wannan raba idanu sai a gano ka to ka san me zamu kawo in sa su a cikin nan zai ban gane a kawo a sa a cikin nan ba dan ai zai kuɗi al'aura ne na kida da kawo ka sa a cikin nan din to idan kuɗi al'aura ne yanzu abin da zamu ka ga wani guri can wani shago je ka ka siyo leda kirsoyi irin leda biban nan kai na tsakura ma naka ni in bannawa a jakar ah. ka raba su ai jakar ma kamata yi yadda ita kawai ita wannan jakar za ta isa an bibiye mu a san inda wannan shine magana eh, to in haka ne bari su yi guda biyu yawa ka so guda biyu to ka tsaya sai raba in ma naka ni ma sai in sa nawa leda ya kamata ka tsaya kai kadai a a a'a na ni na san yanda zan yi sai ka juya kai da kawai shine kun yawa na zuwa ban gane da ciki kunkuru ne ni mala mala Musa! Musa! Muje, muje, muje, muje dan girman Qur'ani. Musa! mala muje ba Ana tuki kamar Amma wallahi, wallahi Musa sai ka san ka ci amana ta. Ye. Hmm. Sata ta saci sata kenan. Ni na neme ka da arziki kai ka neman da tsiya ka bar ni da leda. Lawa inda ka kawo duniyar da ka wado da kuma mutanen da ka hada da su da fatan kuma i za ka fara sabawa ba sabo nake so ne ba addu'a nake so ne Allah ya tausaya min na fito <laughs> ni ba namiji ba ne ko ina ka zance kanka ko yacce za ka rayu saboda haka munan da kake ganin mu ba wani mai tausayi ko imanin da zai tausaya ma a kasa sa zuciya ta hakan ne ya ka koya a zuciyarka kai in baka labarin mu a gurguje mu ma yanzu muna so ka ba mu labarin ka me ya sa ka shigo nan ciki wallahi ina ganin kamar hajji ne bi ni. kai ka sabar nan da muka aikata kuwa kai bari mu faɗa maka a ganin nan wallahi na taɓa ƙone makaka ta ɗaki kawai saboda in satan mata ɗari uku ni kuma wallahi budurwa ta ce na damfara sai na gudu na to cikin gari ina a garin nan sai Allah ya haɗa ni nima da wani sayan damfaran suka cuce ni daga nan kuma ko dai sai dai na tsinci kaina a cikin police station zunzurutun kuɗi ta bani har naira miliyan biyu da mai aure saboda san zuciya irin na wallahi ko na gudu to ba gane tun da yanzu na ga kayi batun miliyan biyu miliyan biyu ba sawa ce ko wacce na ce matar haka nan gidanmu ne ina tuwa ma fitar da kai kai ma mu fitar da kai mm-hmm. na gode ji komai za mu fita na gode sosai wallahi tallahi ah. ka ce ni ma za a je da ni ke kai za mu yi ɗan iskan kawai kenan to ai ni ma ba wai iya zaman kawai bane Allah allai ga suna zama wato neman halali da wuya yake kaji kaga wannan fa wasu shekaru na kai ina ta lissafi ina ta lissafi yaya wace hanya kaga lokaci guda to yanzu abin da ya kamata bari ka gani ba a bori da sanyin jiki yakwa <laughs> kai yaya yar fiti kaya gari ai biki sani ba daidai wannan lokacin nake neman ki kawai ki kwantar da hankalinki ai dama na gaya miki nace komai lokaci ne za ki tuwo ki saman a otal ba wata harka kawai ki tuwo ina hotel barka da wannan lokaci a'a me gyaran daki ne alaji to kuma me gyaran daki waye ce ka na kira woka amma ka kurin ba nemo ka baka ka faɗo min ɗaki ka ce za ka gyara min ɗaki kai na dan Allah ji kamala to jabin wannan rurin goda ne wallahi ah kai to yanzu yanzu abin da abin da ya kamata in yanzu ya kamata na nazari kafin shigowar yar ficika hai waye ne ne wai mariam ce wa kike nema dala ɗakin aliyu ne wa alhaji aliyu ka ji tsiyar ba wato saboda an ganna da kuɗi a'a tun ma ban fara kira ba kaga an fare min daudala kofa ɗaki wannan 'yan rangi nan ba ne kuma tegu 'yan banzan nan ne na kallayen nan masu kaiwa da kawowa masu tsokakken ɗinkin nan yanzu abin da zan yi na zuwa bari in zo bari in buɗe kuɗin nan yadda tana shigowa zan tafi da ita za mu sama jabun kuɗi jabo jabo jabun kuɗi jabun kuɗi jabo jabo jabun kuɗi jabun kuɗi jabo jabo jabun kuɗi jabon kuɗi jabo jabo jabon kuɗi jabon kuɗi jabo jabo jabon kuɗi jabon kuɗi jabo jabo jabon kuɗi jabon kuɗi jabo jabo jabon ban kuɗi masu sanya zangwamar juna. Ke, me ke daminki? Mama ba komai. Ban gane ba komai ba. Kin zauna kin yi shiru kina tunani mai tattare da damuwa kice mun ba komai? Wallahi ba wata damuwa. Kin san da ni mahaifiyar kice. Duk wani damuwa da ke da shi baki da wanda zaki gaya wa sai ni. to Allah ya sa hakan ki yi ki gama daka min wallahi tallahi akwai damuwa akwai damuwa sosai babana ya sani a gaba kuma ba komai bane illa face wannan kudaden da na dauka na mika ma yarinyar nan to me abin damuwa a ciki kai fa ka bata kudin nan da hannunka kai ina ga maka akwai matsala fa wallahi akwai matsala eh, ba damuwa Allah ya tsare iya nan haka zaka ce mu a tumi zan ce ma kana kallo na fa ba da ko sisi in na ce ma ka ban aran miliyan ɗaya ba miliyan biyu ma zan yi sana'a wallahi ba za ka bani ba amma ka ɗauka ka ba budurka kai ba za ka gane ba ne ita ma ba koyi haka na ɗau miliyan biyu na bata ba ita ma damuwa ta shiga yanzu a ce an kama babanka za a je a kulle shi a prison wallahi wallahi ana neman miliyan biyu wallahi sai na ɗauka na bayar dan dai wannan baban gwada ba ne amma da mun gwada na san wallahi ba za ka bayar ba kai ka daina rantsuwa wallahi ka daina rantsuwa ga sarkin ka nan fa gaskiya ban taba ganin mutum mara mutunci irin mutumin nan ba amma agajin har miliyan biyu amma ko godiya ba mu ko dai aje gida ma godiya ne wallahi bai mun ba gaskiya wannan ya saba wa almalan inuwa wannan rin ƙarya take ba na tunanin kuɗin nan fa ya je gare shi to kai ka ce min ka je ka tambaye malam baba habu ya ce maka an sace kuɗin nan to hakikanin gaskiya dai maganar sata kuɗi an sata tabbas dan an yi wannan magana to sai dai kuma shi mai kuɗi bai ci a biya shi kuɗinsa ba ka da jiko. to yi eh, ita ma haka ta ce min daga farko bai ce a biya ba amma daga baya sai da zo ta ce min ya ce a biya sa kuɗinsa to ka san sha'anin rayuwa za ta iya yiwa daga bayan ne yake ganin cewa a biya shi haƙƙin nasa amma dai ku bi a hankali zan je in ba hanyoyin da ya kamata in tambaya sai in tabbatar muku da abin da ake ba ba ba mun gode ba. kai malam habu wannan abun fa ba zai yiwu ba wannan zance ban san shi ba sannan sauda ta samu waɗannan makudan kuɗaɗe har miliyan biyu ba mu ga canji a gidan nan ba to magana gaskiya dai abin da yaran nan suka zo min da shi shine eka ta karɓi naira ɗaya, har naira miliyan biyu a wajen saurayin ta sadiq kai malamu wannan zancen fa ni fa ban gamsu da shi ba domin abin da nake so in gaya maka yanzu ba ni fa babu wanda ya taɓa yin ƙara ta. hasali ma shi kansa wannan mai kuɗin da ake magana a akai tuntun ya yafe min waɗannan kuɗaɗe ba wanda ya karata anya ba sharri suka kulla wa yarinyar nan bakwa? ina fa tabbatar maka da cewa maganganun yaran nan ba ƙarya ba shirri ka fahimce ni um, abin da ma nake ganin yafi ka je ka sami yan nan taka ka zaunar da ita ka tuhume ta dan ina tunanin akwai wani naɗi a cikin lauji gaskiya ne zan bincike ta talatu billahi azimu ina son in gaya miki wani abu ki gaya wa yaran nan ki gaya mishi billahi azimu zan mai mummunan wulakancin da ba a taɓa mai a duniya ba saboda zan ɗauke kaina in manta ni uban shi ne zan ci mutuncin shi wanda sai ya yi da na sanin ma ni na zama uban shi kuma sai ya zauna ya tambayi kanshi cin ni baban shi ne akan wannan kuɗin ba abinda da ba zai iya faruwa da shi ba wannan shine kashe da na karshe da zan gaya miki don ban ga dalilin abin da zai sa in wulakanta ba da martaba na da mutunci na a garin nan bai isa ya zubar min da mutunci ba zan mai tozartin da ko a hikaya na rantse miki da Allah sai yayi da na sanin yadda aka yi muka haɗa jini da shi wannan ya rage naki in kunne ya ji gangar jiki ta tsira kai wannan yaro wannan yaro yana ɗauko mun magana yanzu wannan alkaba'i da yake ja haka sadiq zo nan kake wani sanda kamar mara gaskiya yanzu abakar ba za ka yi wa kanka faɗa ba fi sabilillahi ka dinga ɗauko min magana wallahi ina so in gaya maka ka fito da mahaifinka kuɗin nan yanzu eh, saboda Allah da annabi kin yadda ni na ɗau kuɗin nan ba umma saboda Allah amma ban san inda kuɗin sa yake ba to baka ɗauki kuɗi ba da ni da kai da shi a cikin gidan ni na ɗauka kenan ni ce na ɗauki kuɗi ko in hmm, Sadiq wallahi ina so in gaya maka Sadiq duk duniya ni ce mahaifiyarka ni kadai ce zan iya rufa maka asiri wallahi tun kafin fushin mahaifinka hau kanka kai kokari ka nemo kuɗin nan ka bashi kuɗin sa ka raba kanka da masifa da hau saboda kalmomin da mahaifinka yake faɗa a kanka wallahi ba zai maka kyau ba kana neman arziki kana so ka rabu da duniya lafiya sadiq mama yanzu saboda Allah sai ki bar baba ya tsine mu ba ni na dau kuɗin nan ba to ya zan yi da shi shi yana so tsine sa wallahi ba ni na dau kuɗin nan ba mama ba ni bane sadiq ka ka bata mure sadiq in dai kai ka dauka dan manzon Allah ka rufa min asiri sadiq ni dai ka da kuɗin nan ba ni bane mama oh, jabun kuɗi jabun kuɗi jabun kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi oh, jabin kuɗi jabin kuɗi oh, jabin kuɗi jabin kuɗi jabin kuɗi ko oh. yanzu meye ne abin yi abubuwa da yawa mana kamar ya ruwa ni fa ba zan iya yi ba saboda ba abin muka yi da ku zan yi ba kenan mun fito saboda kun yi da ni za ku taimake ni mun fito in ga jakata ko ba gaskiya ba nan fa ba kaman garin ku bane nan Kano ne an ce maka in ka yadda abu za ka iya samun ta ne Kano ne fa no ka gane zai iya yiwa saboda idan kai la'akari da labarin da ya mu daga ekar da aka yi aikin tuntare nan ekan mace garin mu ne ka gane saboda haka ya karbo karɓo ta dan dama a ce kwace aka yi ma aka nuna ma karfi na san waɗanda za su direct zan je in karbo amma yadda ya ba da labarin maje za mu samu ka gane kawai dai lissafin tun da dai kuɗi ne a karba ba a bari a kwace dai jabon kuɗi jabo jabo jabon kuɗi oh. kamar yadda nake da manya-manyan motocin hawa a abuja mutane sun ɗauka haka na tanaji manya-manyan motocin hawa a cikin jihar kano saboda sun ga ina zuwa ne akan jirgi amma kuma ina hurɗa da manya-manyan motoci a jihar kano ko kun san menene sirrin ina hurɗa ne da 24 hour current service waɗanda suke cikin birnin jihar Kano a cikin jihar Gas Palace su suke tanadar mun duk wasu manya-manyan motoci da nake amfani da su. Saboda tsabar nisan da ke tsakanin Maiduguri da Kano ba kasafai nake jure tafiyar mota ba. na kan biyo jirgin sama ne amma ina zo kano 24 hour car rental services su ne suke ɗaukar ɗawainiyata da kuma zirga-zirgar da nake a nan cikin garin kano wani abu da yake ƙara faranta min cikin mu'amala ta shine tanadar min da hotel da suke yi kafin in ƙara so. bayan zirga-zirga ta awa 24 da na yi da car rental services a yanzu kuma ina da wani uzurin a jigawa ba ni da damuwa an shirya min mota yes mai yiwuwa kai ma irina ne wanda saboda yanayin tsaro ba ko ina kake iya shiga ba to kada ka damu 24 hours car rental services bayan sun tanadar muku da motocin hawa sun tanadi securities domin kare ku. a lokacin bukuko wani tanadi kuka yi motocin da za su ɗauko amarya <laughs> ku yi bukin motoci a 24 hour car rental services za su tanadar muku da manyan motoci masu kima wanda za ku ɗauki amarya ku kai tsaye a mutunci. 24 hour car rental services wani tsari ne da ke ɗauke muku ɗawainiya ya kuma kare mutuncin ku a duk inda kuka je bakunta. Ku yi bukin motocinmu domin ɗauko ku daga airport ko kuma wani wurin da kuke da bukata. In yi so kuna sauka kano mu yi muku tarba irin ta sarakuna. Muna tanadarwa da abokan hulɗar mu hotel idan suna da bukata. Ku yi bukin motocinmu domin shagulgulan biki. kama daga daukar amarya da dai sauransu kuna iya yin rentin ɗin motocinmu domin ku yi balaguro daga kano zuwa wasu jihohi ba mu yarda ko hala 24 hour car rental service muna da tsari na awa 24 kai jama'a daga gani na sai wannan atamfar shine kowace daga cikin ku ta ta siya ai shi abu mai kyau idan ya fito kowa rububi yake ga da mallaki nasa dukkan ku nan atamfata ta fito kowace kyau. Hmm, gaskiya dai. A ah, yawwa mai shadda sani da zuwa. Da Allah ina so ka nuna min a cikin 'yan matan nan a tamfon wace ce tafi kowace kyau a cikin. To A ina ake samun waɗannan rantsatsun atamfofin da naga kun saka? Gaskiya 'yan mata kun yi kyau. A manyan shaguna hudu na Tahir Investment Limited da ke nan birnin Kano. Da kuma duk wani manyan shaguna da ƙanana da ake sai da atamfofi. To, me tace sunan atamfar? Super Grand Polar Disco. To, tabbas na samu hanyar da zan burge budurwata. za ku iya samun waɗannan gallagallai a tamfofi na jikin 'yan matan nan a shaguna guda hudu da suke tare investment da ke cikin kasuwar kantin kwari da dukkanin sauran manya-manyan shagunan da suke kasuwar kantin kwari kananu duk za ku samu wannan atamfa mai suna super grand holland blisco kada ku sake a baku labari a matsayina na hamshakin ɗanka gun babu sauki dalilin da yasa nake zuwa nan Zent Baba Shop a nan nake zuwa nake kalkale fuskata ta yadda masoyana ba za su ga wata alama ta gajiya a fuskata ba da ban kasance jarumi mai shirya fina-finan Hausa ba to da na zama ƙwararre wajen buga table tennis idan kuma kana tunanin akwai cinta to mu haɗu da kai a Giant Barber Shop da ke Lebanon Club a nan za a gane cewa ba rawa da waka kawai na iya ba A koda yaushe idan na shiga cikin ƙawayena ko kuma cikin taron biki, ƙawayena suna yawan cewa da zai yi da mun yi musanyen kafa saboda yanayin tsafta da kulawa da kafata take samu. A ɓangaren aski, gyaran fuska, gyaran ƙafa, wasannin motsa jiki kamar irin su sunuka, table tennis, playstation, a can barbers Shop da ke Lebanon Club ko kuma reshen mu da ke Tahiris Palace, mu ne na ɗaya a faɗin jihar Kano. A Gent barbers Shop da ke Lebanon Club, mu su ne sarakunan mu. wata ƙarin garaɓasar ma idan ka zo da yaranka askin su kyauta ne kai gani ya koriji sai kun zo za ku tabbatar da haka wato ni ma abocin zaman gida ne idan ka ga na fita aiki ne kai ne shi sa nake jin daɗin services na gent barber shop wanda suke zuwa har gida su yi min aski ko gyaran kafa ko kuma gyaran fuska wato ni da yarana jabin kuɗi jabo jabon koɗe jabon koɗe jabo jabo jabon koɗe jabon koɗe jabo jabo jabon koɗe jabon koɗe jabo jabo jabon koɗe jabon koɗe jabo jabo jabon koɗe jabo jabon jabu, jabo jabo jabon kuɗi jabon jabu, jabu, jabo jabon Oh.